في العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka Allah cikin sa a ci gaban karatu mana littafin sharhu sunna da imam al-barbahari Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na bakwai. daidai gabar karshe da malam yake cewa wa'alam anna shira'a wal bai'a ka sani haƙiƙa saye da sayarwa ma bi a fi aswaqil musulmina shine abin da aka sayar a kasuwannin musulmi halalun halal ne ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة abin duk da aka sayar da shi a bisa hukuncin littafin Allah alkur'ani da dokokin musulunci da sunnar manzo min gairi an yadkhulahu taghyiru ba tare da wato ainihin wani canji ya shige shi ba ko zalunci ko kuma wato ainihin barna au khilafin ko kuma saɓani lil ga abin da yake ciki alqur'ani au khilafin ilmi ko abin da ya saba da ilimin addinin musulunci gaba ta farko ya ce wa'alam anna shira'a wal bai'a ka sani haƙiƙa sai da sayarwa ma bi a fi aswaƙil musulmi shine duk abin da aka sayar da shi a kasuwannin musulmi abin da yake so ya gaya mana saye da sayarwar da yake a shari'ance wa'alam anna shira'a wal bai'a haƙiƙa saye da sayarwa a shari'ance shine ma bi a fi aswaqil musulmi shine duk abubuwan da ana sayarwa a kasuwannin musulmi saboda abin da aka sani musulmi ba zai sayar da abin da ya saba shari'a ba ma'ana kamar yana cewa samun abin sayarwa a cikin kasuwannin musulmi alama ce take tabbatar maka shar'ancin sayar da shi sayo abu a cikin kasuwannin musulmi alama ce take tabbatar maka ya halatta a sayi wannan abu saboda inda suna kan turba su ta musulunci ba za su sayar da abin da musulunci bai ta shi ba za su sayi abin da musulunci bai ce a saya ba ka gane sai ke cewa halalun ma bi'a kora shi za sai a rufe shiga can ciki sai a kulle yake cewa halalun ma bi'a ala hukumul kitabi abin duk da aka sayar da shi a bisa hukuncin alkur'ani halal ne wal islami da musulunci wa sunnati da sunna amma a wata nusukar nan da ya ce halalun ma bi'a abin da yake a wata nusukar halal ne idza bi'a ala hukm alkitab idan aka sayar da shi bisa hukuncin alqur'ani in aka sayar da shi bisa maimakon madin a wata nusukar izani to ko mu karanta da maɗin ko mu karanta da izaɗin dai abinda ake bukata za a fahimta idan har aka sayar da abu bisa koyarwa alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan abin halal ne a shari'ance da ya ce min gari an ya dukulahu ta ba tare da an samu wato wani canji ya shige shi ba daga koyarwa addinin musulunci ko abin da qur'ani da sunna suka tabbatar to a wata nusukar maimakon tagayirun sai aka sa tagarirun eh. min gairi an ya dukulahu tagarirun ba tare da wato rudi ya shiga ciki ba domin mazo na cewa abin da wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana abin da ya shafi kayyar da take akwai garar eh a ciki an gane ko na ha an bai ilgarar yawwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin da yake akwai wato rudi a ciki ba tabbas irin su cinikin kifi a ruwa cinikin tsuntsu a sama duka wannan baka da tabbacin balbelu sun taukace nawa ka wuce na harbu to na zan san wacce za ka harbo karama ce ko babba ce an gane duk kifin na kamo nawa ka siya ta ya bansa wanda za ka kama karami ne ko babba ka iya kamo wanda zan ga cewa ka da kiyanci nan ce ba zan siya ba kuma ka ce sai ka wasu na ba ku mun riga mun yi ne ka iya kamo kuma da kyar za ka fito da shi ne kuma ka ce ya fi haka ko ka iya kamo ma ka kamo talibin ba to sau da haka akwai gare to kada a samu wani abu na wato rashin tabbas ya shiga ciki au zulmin ko zalunci au jaurun shi ma dai zalunci yake ne au khilafin lil ko kuma ce abin ya saba da korowar qur'ani au khilafin lil ilmi ko ya saba da ilimi na shari'ar musulunci ya saba da wani ilimi na can na shirme wani abu ne daban amma ya saba da ilimin shari'a shine abin amata abin to a dunkule abin da malai yake so ya sanar da mu cewar saye da sayarwa a musulunci tabbataccen abu ne ta faɗin Allah wa ahallallahu bai'a wa harramar riba Allah ya halatta ciniki sai da sayarwa amma haramta riba akwai kuma amsar da manzo ya bar sallallahu alaihi wasallam sanda aka tambaye shi wanne nema ne yafi sai manzo yake cewa aikin da mutum zai da hannunsa da dukkan wani ciniki da bai saba musulunci wanda yake kan turbar musulunci shi na kai ke kan tsara musulunci halalci to haka kalli wannan aya da kuma wannan hadisi da wasu dalilan ma barjik suna nuna cewa saye da sayarwa a musulunci halal ne ya eh, sannan kuma ya zamanto cewar abubuwan da ke lalata cinikayya ba su zo sun shiga cinikin ba abin da suke lalata cinikayya sun haɗa da zalunci in ka zalunci mutum a cikin ciniki to bai halatta haka kuma sun haɗa da abin da ya fitar sasawa ka sa mutum ya sayar abu dan dole ya sayar da abu dan dole musulunci bai yadda da wannan domin Allah na cewa ayyuhal ladzina amanu la taqtulu ya da zina amina na ji haka yake la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima haka wala taqtulu wala taqtulu anfusakum allah allaha kana bikum rahima to a ciki can gaba akwai inda Allah yake magana cewa la ta'kulu ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan sai Allah ya ce an taradi sai ya zama wato saye da sayarwa ne kasuwanci ne bisa yarjejeniya bisa amincewa to idan aka rasa wannan yardar ka sa mu ce sayar maka da abu dan dole ce kai wannan filin mun riga mun sayar kaza aka yi kuɗi ga kuɗin in ka ɗauka to ma baka ɗauka ba ruwanka to wannan cinikin dole ne a shari'ance ubangiji sai ya hukunci a tattarsa sashi shi aka ba bisa yarda isar to sai an kauce dukkan wasu abubuwa za su iya ɓata cinikayya sannan ciniki zai zama tabbatacce a shari'anci ko da qur'ani ya halitta ma ka sai mota ya halitta ma ka sai gida ya halitta ma ka sai fili ya halitta ma ka sai sutura to amma sai an sami yarda ta wanda zai sayar ba a za shi a ƙarfinsa cinikin dole sannan kuma ka a samu kamar da aka faɗa garari rashin tabbas a cikin al'amari shi ma ka a samu sannan kuma kada abu ya sabawa dokar Allah tunda aka samu waɗannan abubuwan sun kau to cinikin an yayi a shari'ance sannan sai ce wa'alam rahimakallah kuma ka sani Allah ya ji kanka da rahama annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu shafaqatu ya dace bawa abokanci wato sassauci da sauki ko da lokaci ba ya zama mai sauki ne ba ya zama akan tsanani ike abadan har abada wannan dindindin tsawon rayuwarsa ma sahibar duniya mutum ina abokantakar rayuwar duniya in dai yana raye to yana kewa sassauci da sauki matsi bai da alkhairi eh, bai halatta a yi shi sai a gabar da ta zama sai an yi shi za a samu fita amma in ba haka ba daidai ba ne shi sa manzo sallallahu alaihi sallama da Allah ya tashi bayaninsa sai yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum zaka ce bil mu'minina ra'ufur rahim wannan ra'ufur rahim ita ce shafaqa dole ka duk wani shugaba in yana so ya shugabanci karɓaɓɓe nagartacce to ya kwaikwayi manzo ya zama mai sassauce ga wanda yake shugabanta ba a ce duk ka taka ya taku ba yawwa li'annahu la yadri alama ya mutu domin bawa bai san akan me zai mutu ba to tunda baka san akan me za ka mutu ba ɗaukar wa kan ka san sassauci da sauki kaka mutu akan tsanantawa kai ko tsanantawa wasu wa bima yaktumu yuhtamu lahu kai kuma bawa bai san da me za a cike masa rayuwarsa wa alama yalqa Allah kuma bai san akan me zai hadu da Allah zai hadu da Allah akan yana bin sa ko zai hadu da shi akan yana saba masa wa in amila kulla amalin min alkhairi ko da ku ya aikata kowane irin aiki na alkhairi ba abin isaki ki jiki ba ne na tabbata a hadisi manzo na ga mana cewa ɗayan mu yakan yi aiki irin aikin yan aljanna har da zama abin da ya rage tsakaninsa da shigar ta bai wato kamar tsawon sangalin hannu ba sai abin da aka zartar masa irin jaye shi zo ya koma yin aiki na yan wuta ko kuma zama yana aiki irin aikin yan wata bai fi sauran tsakanin a ce kamar tsawon sangalin hannu shige ta ba sai kuma ya juye kuma yin aikin yan aljanna sakamakon abin da aka zarta masa tun wato ainihin samar da shi a kadar da ubangiji hukunta masa to da mutum bai san me aka hukunta masa bai san me zai kare da shi ya daukar wa kansa salon bin sassauci da sauki da yin daidai ya fi in cikawa ta zo sai a cika a kan bin Allah sannan ya ci gaba da cewa wayan bagilin rajulil musrif ala nafsi kuma abin da ya kamata ga mutumin da yake wa kansa shishigi an ce israf shine wuce gona da iri mutumin da yake ƙetare iyaka ga kansa Allah ya qata raja'ahu min Allah ta'ala kada ya ɗebe ƙaunar samun rahama a gurin Allah madaukaki dan mutum yana sako ya ji cewa ka ai mu in muka je kan ai duka ne ba iyaka ba daidai bane mutum ya rika irin wannan tunanin yana irin wannan maganganun don saboda yana sabo to kada ba wa izin Allah ya tsara raja'ahu kada ya ɗebe tsammani da fatan samun rahama min Allah ta'ala da wajen Allah maɗaukaki inda almoti ya yi mutuwa wa yuhsinu dhannahu billah irka kyautata zatansa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda albarkatunsa sun yawaita ko maɗaukaki. idan bawa ya zama tona kyautata zato ga ubangiji su wata wata'ala ina sa rai da samun rahama su to sai Allah ya datar da shi domin ya tabbata hadisi cewa Allah yana cewa ana inda zanni abdi yawwa ina inda bawa na ike zato in ya zaci alkhairi gare ni alkhairi zai gani in ya zaci sharri gare ni sharri zai gani ina kuma mu'amala da yadda wato ya mu'amalance ni to wannan shine abin da ya kamaci bawan da i ba daidai ba yayin da mutuwa ta taho to ya kyautata wa Allah zato haka ya tabbata a hadisin muslim wanda aka kura daga sahaba annabi jabir annabi yake cewa la mutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face sai yana mai kyautata zato ga Allah ta eh, zama yana kyautata zato ga Allah wa ya khafu dhunubahu amma duk da haka a daidai wannan lokaci da yake kyautata wa Allah zato ya rika tsoron laifukan da yawa Allah ya rika tsoron laifukan da yawa Allah kamar abin da ya faru da bawan Allah da manzo yake ba mu labarinsa ya rayu ina ta wato barna sai da mutuwa ta zo masa sai wato tsoron laifin da yawa Allah da kuma tsoron haɗuwarsa da Ubangiji ya sa ya ce in ya mutu ‘ya'yansa su kone shi sannan su dandake kashin da bai riga ya zama toka ba su hada da tokar su sheke a iska to da in ya hada da ubangiji ba zai mata daɗi ga yana cike da tsoron ubangiji an fahimta ku to wannan tsoron da i ubangiji ya tashe shi aka sa ƙasa ta tattaro wannan to ka ce kasance kasance da ransa kai waye ce ka ce a ƙona ka bayan ban baka damar idan ka mutu a kona sha ubangiji sani ne na haɗu da kai ba zan ji da daɗi ban maka abin da ya kamace su tutun da kaji tsoro na na yafe maka abin da to ma'ana in ka kyautata zato ga Allah din kuma kada wannan ya sa ka cire jin tsoron laifukan da ka ta ai mutum da rahama Allah mai rahama ne ai mun je koyi tafiya ce gidan aljanna a kakka yanke wa kanka wani ba na ka bane to amma kuma kada ka yi fatali da kuma abin da ya shafi bangaren eh, fata da kuma sa rai da rahama ka kuma ka yi fatali da bangaren abin da ya shafi jin tsoron abin da ka wa Allah na laifuka yawa eh wancan bawan Allah ba tunda akwai imanin eh. so da ana abin da ake so bawa ya zama tsakankanin abu biyu tsakanin tsoron abin da ina ba daidai ba da kuma fatan samun rahama ubangiji shi ne malamai suke cewa idan mutuwa ta zo karin rinjayar da bangaren fatan samun rahama idan kana raye ba mutuwa ce ta zo ba karin rinjayar da bangaren tsoron da laifin da kai shi zai baka damar kai ta aikin kirki kana tsoron kada a zo a cewa Allah ba daidai ba sai ka ta kokarin kai abin kirki yayin da mutuwa ta zo kuma to kakkarin ja da bangaren su sai zama to mu'amalanci ubangiji da mummunan zato da ya ci gaba da cewa wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala a nabiyahu sannan kuma yana daga cikin kuduri na ahlus sunna wal jama'a imani da cewar Allah maɗaukaki wanda albarkatunsa sun yawaita ya nuna wa ya tsinka yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi alama ya kunu fi ummati game da abin da zai faru cikin al'ummarsa ila yawmil qiyamah har qiyama ta tashi eh yawwa wa yakhafu dhunubahu ويخاف فإن رحمة الله فإن رحمه فإن رحمه الله فبفضله فبفضله إذا الله سبحانه وتعالى يجي bawa to wannan baiwa ce daga gare shi falala ce irin ta ubangiji to sabawa isa mu jin kansa wa in azabahu in kuma ya azabtar da shi fa bai zambi mm. ya sani cewa an azabtar da shi ne saboda laifin da da haka idan muka kalli wannan gaba abin take sanar da mu daga can zuwa nan cewar bawa ya yi riko da sassauci ya kume wato eh, rashin tsanani daukawa kansa bin abubuwa cikin sassauci da sauki to wannan yana gadarwa da mutum kyakkyawan ƙarshe sannan kuma malam yi nasiha da cewar a kyautata wa Allah zato ta salon wato hada tsoro da fatan samun rahama sannan kuma yi bayani akan ceto ana samun rahama ubangiji ne da falalas ba yawan aikin ka bane ko kuma kirkin ka yake sa ka samu jin kan ubangiji aikin mutum ba zai iya sa ya samu jin kan ubangiji kamar yadda manzo ya faɗa babu wani daga cikin ku da aikinsa zai shigar da shi aljanna sai dai idan Allah ya lullube shi da jin kansa suka ce manzo Allah har kai kanka yace hannu idan Allah ya lullubin da rahamas da falalarsa to da ka to wani sai kin cewa bayi suna samun cimma shiga aljanna ubangiji da falalarsa ba dan aikin su ya kai su cancanci a masu aljanna sannan kuma Allah yana azabtar da bayinsa saboda laifukan su anan adalci ne aiki in aka yi azaba to adalci ne aiki in aka yi rahama to falala ce aiki Hmm. mana ci gaba cewa wal imanu bi anna Allah tabaraka wata ta'ala atla'a nabiyahu da kusula da kuma imani da cewar Allah maɗaukaki wanda sa sun yawaita ya tsinkayar ya nuna wa annabinsa alama ya kuni abinda zai kasance fi ummati cikin al'ummarsa ila yawmil qiyamati har Allah ya tashi kiyama kamar bayanan da annabi na alamomin tashin alkiyama malaika jibril ya zo ya tambaye shi yaushe ne tashi alkiyama ce da ni da kai duk ba wanda ya ce to sanar da ni alamominta ga gaya masa ce kamar wato baiwa ta haifi ubangijinta ko shugabanta ka ga marasa takalma talakawa masu kiwon dabbobi sun zo sun bige da gasar gini wannan ya yi hawa goma wannan ya yi hawa biyar wannan ya yi hawa kaza wannan ya yi hawa kaza ku duna daga cikin alamun tashi kyama an tsanka da shi an sanar da shi kuma ya sanar da al'ummarsa irin su wato zuwan dajjal irin su hudowar rana daga mafaɗarta irin su bayyanar annabi isa da abubuwan da suka yi kama da haka kuma sanda yana rayama a cikin sallah ran an nuna masa wuta har yayi da baya da baya sahabbai suka ce munga kayo kai abin da baka ce kana cikin abin da munga kayo danyo baya haka ce eh wuta aka nuno bala'in da na gani shine ne wannan baya kuma kusan suka ga ya kai hannu ka ce maka ka mika hannu ce aljanna aka nuna musu na ga wato wani curi guda na inabi wanda da na ciro har Allah ta shi kiyama ba zai kare ba <laughs> to duk irin wannan an tsinkayar da shi an sanar da shi ya kuma yi al'ummarsa bayani amfanin sanar da su waɗannan don su shiga taitayinsu kuma su rukunkume gaskiyar da ya zo musu da ita ce ta haka ne za su samu cimma shiga aljanna ubangiji su kuma samu kubuta da tsira daga shiga wutarsa to yadda da Allah ya sanar da annabi ya tsinka da shi ya nuna masa wasu abubuwa da bai nuna kowa ba cikin al'ummarsa to na daga cikin imani da ahli sunna suke kai wa'alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka sani hakika manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kala ya ce sataftariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta kasu gida ɗaya har gida 73 kullu hafin na dukkan kashe-kashen nan suna wuta illa wahida sai kuma kaso guda ɗaya kawai shine wanda bai zama a wuta wahiyar jama'a su ne dandazon mabiya alkur'ani da sunna qila ya rasulullah aka ce manzon Allah manhum suwaye wannan jama'a din da kace kala ma ana alaihi al wa ashabi su ne wanda suke kan abin da nake kai yau ni da sahabbaina duk wanda suka zama kan wannan turba da wannan tsari da wannan sunna to waɗannan su ba za su shiga wuta ba wa haka za kare tiru haka addinin musulunci ya kasance tun daga sanda Allah ya aiko manzansa ila khilafati Umar har zuwa lokacin da Umar ya halifanci wa haka za kana fi zamanin Uthman kuma akan wannan tsari addinin musulunci ya kasance a lokacin mulkin eh, sayyidina Uthman falamma qutila Uthman yayin da aka kashe Uthmana ja al-ikhtilaf wal bid'a daga dan wato sabani da bid'o'i suka zo wa al'ummar musulmi to anan na ga mana tarihin faruwar sabani da yaduwar bid'a a cikin al'ummar musulmi to ya samo tushe ne tun daga lokacin da aka kashe sayyidina Uthman wani aka karkasu kashi-kashi sami yaƙe-yaƙe aka samu wato anin ƙungiyoyi tun rabuwar mutane wasu na cewa sai an ɗaukan sarki sansa wasu na cewa a samar da shugabanci tukuna saɓani daga na ya fara aka sami shi'a aka sami kishiyoyinta ci gaba da cewa wasarar nasu a hazaba mutane suka zama wato kungiya kungiya wasaru firakan suka zama wato anin mabambanta juna daban-daban yanki yanki faminan nasi man thabata alal haqqi daga cikin mutane akwai wanda ya tabbata akan gaskiya inda awwali taghir tun farkon wannan sabawa da aka samu ko canje-canje da aka samu wa bihi kuma akwai wanda suka ci gaba da faɗar gaskiya wadda annasa ilai suka ci gaba da kiran mutane akan gaskiya fakana al'amru mustaqima sai al'amari ya zama madaidaici hatta taba tabaqatu rabi'a har sai da aka samu wato ani hatta taba tabaqatu rabi'a har wato aka samu wato ani tsare ku na hudu to tsare ku na hudu tun daga na farko zuwa har na hudun su ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su alqurunul mufaddala yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafiya alkhairin mutane tsare kun da na rayu cikin su shi da sahabbansa sannan masu bi musu tabi'ai sannan masu bi musu tabi eh, sannan kuma masu bi musu aka samu dai tsare kimanin shekara 400 din nan cikin yadar Allah mutane suna kan turba ta kwarai sai dan abin da ba a rasa ba amma ba kai ga ce barna tarin jayi wato daidai ba sannan ci gaba da cewa fi khilafati ne fulanin in qalaba zaman a halifancin wato ‘ya'yan wane a nan ne fa zamani ibirkici wannan dina daga cikin sakaya mm. kada a faɗa lokaci kaza ɗin ce ya dama sharji ta ina cikin suwa ne ya ce to a dai zamanin wato ainihin halifancin 'ya'yan ko zuriyarwa ne a nan fa zamani ibirkici ya juye daga yadda yake wata gayyara nasu jiddan mutane suka canza kwarai wa fashatil bida'u idoyi suka wato ainihin yadu wa kathuratid du'at ila gairi sabilil haqqi ko masu kira zuwa ga hanyar da ba ta gaskiya ba suka yawaita wal jama'ati imana ila gairi sabilil haqqi wal jama'a masu kira zuwa ga hanyar da ba ta gaskiya ba hanyar dandazon mabiya alkur'ani suna ba suka yawaita wa tilmi hannu aka samu wato jarrabobi kulli shay'in eh, fi kulli shay'in bihi sallallahu alaihi wasallam la ashabu a dukkanin abin da ya zamanto manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai tofa sau bai ce wani abu a kai ba haka sahabbansa ba ba su ce ba to a irin wannan abu aka ta samun bata aka ta samun sabani aka ta samun jarraba kamar abin da ya faru da su imamu ahmad bin hanbal allah ya ji kansa da rahama lokacin da aka kirkiro magana halittar qur'ani ba wani dalili daga manzo ko daga sabai da suka bayyana akan magana halittar alqur'ani amma magana ta gaskiya annabi ya sanar da al'umma cewar alqur'ani zancen Allah ne to shi kuma Allah ba farare bane ya kuma zancen sa zama farare so akwai bayani daga manzo ga wanda ya san sunna isan dalilai na shira cewar alkur'ani ba halitta ba ne zancen Allah ne gama wanda suka jahilci irin waɗannan bayanai na manzo suka rudu da maganganun yan baka da suka tafi akan cewa eh, lallai ai qur'ani halittacce ne tunda dai wato ai mu muke karanta shi ko mu halittattu ne muryar mu ya ce ya kaso da aka mun karanta alƙur'ani ko mun ce zance Allah ne to dai wannan zancen namu da muke ai halittacce ne aka gauraya gaskiya ta cewar eh zancen mutane halittattu ne da kuma gaskiya da karya eh, ƙarya na dangane cewa zancen Allah ma halittacce ne to irin waɗannan abubuwan sun ta faruwa aka ta samun jarraba a ɗauki mutumin da yake na gaskiya a wulakan tashi a tozar tashi a tsirrai tashi a yi masa ehu ko a kulle shi ko makamacin su duka wada'au ilal furqati mutanen da suke kan wannan tsari na biyo abin da ba aya ba hadisi sai surutai kawai suka yi kira zuwa ga wato ainihin ƙungiyoyi da rarrabuwa wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil furqati shi kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tuni ya hana wato rarrabuwa wa kaffara ba'dhum ba'dha waɗanda suka taba kan tsarin raba kawunan nasu sai zama sashin suna kafirta sashi wa kullu da'in ila ra'ayihi wa ila takfiri man khalafu sai zama kowannen su yana kira zuwa kan ra'ayin da yake kai kuma yana wato anin kira zuwa ga kafirta wanda ya saba masa duk wanda ba akan abin da yake kai ba sai ce masa kafiri shi ba kuma wannan duk wanda ba akan abin da yake kai ba sai ce kafiri fa dallal juhalu sakamakon haka sai jahilai suka bata war ru'a da waɗanda ake shugabanta gama gari wa man la ilma lahu da wanda ba shi da ilimi sune da juhal din da ya fara faɗa hmm. wa atma'un nasa fi shay'in min amri duniya suka kwadaitar da mutane akan abin da bai kai ya kawo wani al'amarin duniya zuwa nuna muku ayin da kuna so ku samu kuɗi shiga aiki ga albashi nan ga gidan kwana ga motar hawa ta irin wannan salo kamar da mu haka aka rikaiwa al'ummar mu ta afirka aka shigo da boko in kai boko ka gama kana da mota lada da ake cewa ladan dan boko za a baka lada za a baka gidan kwana za kuma aiki za ka ɗau albashi duk wata amma don ka sauke alkur'ani ko ka haddace sama zo ba daya daga cikin waɗannan ma kai rubutun ka kowa maganganun ka ba ɗaukan su abin da wannan yasa mutane sai suka rika watsi da karatun addini makaranta addini sai su manto an yi karanci ana cewa kayan shi mutum zai je HIS Islamic study higher Islamic study sai dai kalimanci ko ka zama alkali iya abin da za ka yi amma ofishi babba za a baka kujera mai girma a zo ana faman kafin ka zo an share ana jiran zuwanka ka mota ka ga gidanka so da haka sai zama to an waye gari mutane da sai suka biya wa haka mutum ya mutu littafansa sai da ɗebo a siyar a 'ya'yansa ba mai iya karanta haka aka ta fada cikin ruwan nan to shi ne yake magana cewar sai aka waye gari wa atma'un nasa fi shay'in min amri duniya suka kwadaitar da mutane cikin al'amarin duniya wa khawwafuhum iqabat duniya suka kuma tsoratar da su wato azabar duniya shattun mutumin da baya da wani kwakwaran aiki a ya gama tabiya a rayuwa in ba ka karanta science din nan ba ka zama wani kwararren likita in ba ka karanta astronomy din nan ba ka zama wani mai hange in ba ka karanta geography din nan ba kaza kaza kaza haka sai aka wayo gari kuma geography ya zama mugun ciwo hmm. sai Allah ne ke ruwa ce ah, ai in zafi ya zafi wato ani rana ta daki ruwa ya tashi ya sama shine sai kuma ya dawo ko abubuwa masu kama in kace masa ba nan ba zai tafi to haka sai aka ta tsoratar da mutane wato azabar duniya in sun rasa wani abin amfanin da aka zuwa gabata musu aka ce shine wani abu fattaba ahumul khalqu ala khawfin fi duniyahu sai mutane suka yi tabin bisa tsoron kasa rasa duniyarsu wa raqabatin fi duniyahu da kuma kwaɗayin samun duniya in sun biya musu aka yi tabin ya ni e dinihim ko? ina nan duk duniya na gaya su e na kan shi ne a kowane nasu din na farko cewar wa atma'un nasa fi in min amri duniya ko wa fuhun iqabat duniya ko sai kuma fattaba ahumul khalqu ala khawfin fi duniyahum ko anan sai aka sa ala khawfin fi dinihim ko sai mutane suka bi su bi su tsoron biya addinin su to dan ka biya wa addinin ka cika ruko da shi ma ce ka cika zafi an kaushin addini ne terrorist ne dan ta'adda ne kaza kaza sai zaman to kana tsoron ma ka bayyana addinin ka a daɗin ma da ba a kai ga a ce maka ɗan ta'adda addini ba kaza kaza to a harkar ma'aikatu haka kana ji kana gani lokacin sallah zai sai ka share mata lokacin tashi daga wajen aiki bai ba ka fita a ce ka bar aikin da kake kai dan zafin addini sallan nan fa za ka iya ta ko ba yanzu ba sai mutane suka biye musu bisa kwaɗayin duniya da kuma wato anin barin addininsu fasarat sunna wa ahluha maktumina sai sunna da ita da masu bin da wanda suke kanta suka zama ababen boyewa sun zama a boye sai ɗaiɗaya ku sai wanda ya san wani yana da tafiya akan tsarin sunna ya je gurinsa ba za bida bidoyi kuma suka wato ainihin bayyana wa fashat suka yaɗu ko ina gasu wa kafaru min haythu wa kafaru min haythu la ya'lamu mutane suka kafirta ta inda ba ba min wujuhin shatta ta fuskoki daban-daban fuskoki daban-daban wa wada'ul qiyasa suka dauki kowa to qiyasi suka sa shine abin la'akari shine dalilin su da hujjarsu wa hamalu qudratar rabbi fi ayatihi wa ahkami suka dauki kuma wato qaddara ubangiji suka ɗaɗɗora ta akan ayoyinsa da hukunce-hukuncensa wa amrihi wa nahi suka ɗora akan wato umarninsa da haninsa misali Allah ya haramta wasu nau'o'i na cinikayya irin sarba wa hannun al-bai'a wa harrama riba sai ga mutum yana raba sai ka ci ah, wani ai Allah ya hana raba ci ah, ta za ka yi da kaddara kaddara min sai ta haka zan ci abinci an gane sai suka zo suna daukan kaddara ta ubangiji suna dora ta akan hukunce hukuncensu to da haka kenan su ba su su ba su da laifi ba laifin su bane su ci wannan abin da su ci kamar suna nuna ma ai abin laifin Allah ne da yayi musu haka ba su suka yi laifi to wannan din nesa da gaskiya ne bata da ibai bai jama'a ne ya ja irin wannan kamar yadda wata rana aka sako wani mawaki a gidan talabijin yana waka mata na masa an shi yake zaka kaga irin wannan halaka har ina sai ne ce ah, ta na aka sa abincinsa ya zai yi sha Allah bai sa abincinsa nan yanzu ya ɗauki abin da zai je idako ko kuma ya je kasa a saya sai Allah hana shi abinci nan sai ya ɗebo matan da ba sau ba sau ba sau ba iyaye ba ya zo su ne masa amshi a gaban jama'a suna rangaje shi muharrami a gare eh, so shi ba muharrami ba su ba muharramansa ba kowannen su ajanabi ne ko ne to kaga wani ne ma yake so ya bashi kariya shi ba ma da shi muke magana ba shi bai san ma ne ba amma ga musulmi na so ba ya kariya cewa ina aka sa abincinsa to shine hujja da kaddara ubangiji akan dokokinsa da hukunce hukuncinsa wannan shine daga cikin wato mabudi na bata da mutane suka bata da shi eh. sannan kuma wa hamalu qudratar rabbi fi ayatihi wa ahkamihi wa amri wa nahyi ala uqulihi hmm. suka ɗora duk abin da ya shafi ƙudura ta ubangiji a cikin ayoyinsa da hukunce-hukuncensa da umarninsa da haninsa a kan hankulansu wa ra'im da ra'ayoyinsu fama faka uqulahum abin duk da daidai da hankalinsu qabiluhu sai su karɓa wa ma lam yuwafiq uqulahum duk abin da bai daidai da hankalinsa ba radduhu sai su mai da shi Shi kai wannan ai hankali ma ba zai karɓa ba hmm. fasarar islamu gariban wannan yasa musulunci zama bako wa sunnatu gariba ita ma sunnat ta zama bakuwa wa ahlus sunnati guraba mabiya suna saka zama baki fi khawfi fi jawfi diyarihim a suna cikin cikin gidajen su ma a tsorace suke ta zama baki to wannan shine abin da ya faru da al'umma a sakamakon wato ani nisantar gaskiya da kuma biya wa duniya saboda haka mafita a game da irin wannan shine kai ilimin da zai amfane ka Allah ya ce annabi ya ce sannan ka yi haƙurin tabbata akan gaskiya ko kana da ilimin Allah ya ce annabi ya ce in ka kasa haƙuri akan gaskiya to za ka yi ɓarinta dole sai kai haƙuri da abin da za a gaya maka da abin da za a maka na tsangwama da ƙin jininka da ƙin yi da kai za ka ta gani irin wani abubuwa to amma in ka tabbata akan gaskiya ka ka kuma tabbata akan yin ilimi na shari'a na bin dokokin Allah to gaskiya za ta yi halinta su da ka a dunkule dai abin da mala yake sanar da mu a nan eh, dalilan bata biye wa son zuciya da abin da ya shafi wato anin koyi da iyaye da kakanni da abin da ya shafi wato kamanceceniya da arna da sanya kwaɗayin duniya a galibi waɗanda su suke kai mutane su baro su halakar su mafita kuma kai ilimin Allah ce annabi ya ce kai aiki da haka ka tabbata akan wannan kada ka wato anin sari ka yi haƙuri kada ka wato anin ƙosa ka mutu ya ka cike da Allah zai tsira sai mu tsaya ne eh. akwai irin wannan kaya kamar abin da za ga yanzu babbare haka abu ne na eh. ba a tabbas iska zai iya kadar da wannan fada abu ne mai sauki ko kuma zai yi sannan abu na biyu kuma da a ƙarƙashin dai gona akwai manoma da suke karɓar falle irin kamar ko auduga ta yi gundari sosai amma ba ta fashe ba daga wasu na karɓa haka na ga masu kuɗi suna rarraba musaranta sai su biya kafin na ɗin mutum ya karɓa kawai in an ciro kawai za a zo auna da suke a biya shi a bashi da eh, manzo ya hana irin wannan cinikayyar yake cewa bai halatta a sayar da kayan marmari har sai ya bura sai ya nuna alamar nuna wanda ko daga sana'a ka tsinke shi zai nuna mangwaron za ga ya fara alamar jaje-jaje ko kuma yalo-yalo ko da bai game jikinsa ko ina to kaga alama ce cewa ya ɗauko nuna ko ciro shi kai kafin a kai kasuwa za ka tara wani ya ƙara nuna za a mora amma kawai dan ganin ya yi fure in iska ta zo sai ta kaɗar da fura ko Allah ya ikon sa ba a bashi da fara fure ga suna rakwacin amma ba 'ya'ya tunda ba faran ne yake yin 'ya'ya ba ubangiji ne ke hukunta shi to da to a tsarin addinin musulunci sai an samu tabbaci na nagartar abin da za a siya sannan a siya eh haka kuma abin da ya shafi ta kanta audugar sannan mutum sai falle bai taso sai bari har sai ta nuna kai ma kaga abin da ka samu kuma ya sai abin da yake tabbas kai sai an fi baka kuɗi da yawa dan garanti kuma za ka iya ja a yadda da jan da kai amma in ka ja a wancan da bata riga ta ta to ni ma ga gaibu zan siya su da kansu na faɗa in ba ta yi ba fa an fahimta ko eh, ba daidai ba ne wanda sai tambaya ce inda halittar su ba ayyukan mutum ko da sama don sama ubangiji ba da mutum idan yana kokarin ya abin da su kansu amma wani lokacin kwatsam sai ka zuciya na dama to kai ayyukan ma ba ka tabbas ko karɓa ko an karɓa ko ba karɓa to shi irin yana ɓangaren nuna zato ne ko kotu a ah, shi dama ne bangaren tsoro ne ayi manzo ya faɗa ah, game da cewar bayan za su zo ubangiji suna cike da tsoron abin da suka yi an karba ko ba a karba ba har aisha take cewa waɗanda suke cikin tsoron ubangiji a irin wani rana ta alkiyama shin wanda suka yi zinan ne ko suka sha giya ko kasancewa ba su ba wanda suka yi aikin kirkin ake magana sun yi amma suna tsoron an karba ko ba a karba shine ma ibnu abi mulaika yake cewa ya riski kimanin sahabi talatin kowannen su yana jiya wa kansa tsoron munafurci har umar yakan zo ya tambayi ya taɓa zuwa ya tambayi huzaifa ce kai ne annabi ya gaga maka munafukai cikin al'ummarsa da allah hadda ne a ciki ce ba kai umar kuma kada wani sake tambaya ta zan ga kowa wani bayani ba ka saboda sirri ne na manzo to kaga wannan tsoron abubuwan da mutum yake na gazawa da kasawa kada ya zama musu dalilin rasa abin da ya na kirki ko abin da ya na kirki kada ko wani abu ya zo shiga na riya ba a karba ba to wannan shi ne yake sa imani ne yake haifar da irin sai ta ƙarshe inda ya ce ya kamata ba wa haifar zama tausasa hmm. shafakata abada to shi game da mulki shi ya taƙaitu iya irin da kansila ce gwamnati a mulki ai ko na ka mulki ne mutum a gidansa ya kamata ya zama da sassauci sassaucin da ba zai bayar da shagwabewa da lalacewar kafirin da kake kula da su eh, tsanani sai a babinsa a gabas kuma a yi shi yadda bai fita daga tsarin shari'a ba amma sassauci shine asali shine tushe saboda Allah ya faɗa mana cewa wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni tun zaka mu'amala da mai rauni ko ba tsanani ya kamace shi eh, sassauci ya kamace shi eh. assalamu mala yana da tambaya dangane da hakuri na biyu ana cewa yana da marati hankuta uku akwai bangaren hakuri wajen biyayya Allah eh, kashe-kashen hakuri eh hakuri wajen abubuwan da Allah ya kaddara da kuma bangaren hakuri wajen tilalin da zai zo haka eh, eh dalilai sun tabbatar yanzu misali in ka dauki wala na bulu wannan kumbi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqas min al-amwali wal anfusi wa thamarati wa bashir as-sabirin kaga wannan duk ina magana akan abinda Allah ya ɗoro aka ce ƙarshe a yi wa masu haƙuri a kan da aka ɗora musu albishi da abinda zai faranta musu rai kaga wannan ya tabbata akan haƙuri kan abubuwan da Allah yake wa bayi na jarraba in ka ɗauki kuma abinda Allah yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kai ma yi haƙurin jurewa yinta ka gana haƙuri ne akan biyayya ga Allah an gane idan ka ɗauko hadisin mutum uku ɗin nan da dutse ya toshe musu koko akwai wanda yi ƙoƙarin zai sadu da 'yar ɗan uwan babansa sai da ya je je gabar da zai sadu da take cewa ka ji tsoron Allah kaka zuba min da buturci na ba ta haƙƙi ba sai ya fasa zinar da ita kaga yi haƙuri akan kan wa Allah saboda neman yardar Allah to duk dalilai sun tabbatar da su sai ya fara dangane da kasuwanci idan ana cewa kamar mutum ya tambayi mutum ce nawa ake kuɗi wannan kace kaza ko za su ce ga min gaskiyarsa hmm. to da akwai wani magana da na ana cewa mutum za a iya cewa a ce gaskiyar abu sai dai ka faɗi sulusunsa a'a magana ce suka haɗa biyu eh, akwai magana da malikiya sanda ake tattauna a tsakanin malamai shin a iya yi wa abubuwan sayarwa farashi a yanke komai shine price control hmm. Hmm. ce duk inda ka je inda sasa ne 20 lips ya wuce sha biyar dukkansa hmm. ko kaza in ya wuce haka ciniki zai iya tashi saboda an wuce farashin da ya kamata a siya to su malikiya suna da fahimtar cewar za a iya cewa duk abin sayarwa abin da ya ke daidai a halatta a cikin riba shine ɗaya bisa ukun kuɗin abu. idan ka siyo abu naira tara to za ka iya sayar da shi sha biyu mm. so da kasa tara uku uku uku za ta baka to ka ƙara uku zai baka sha biyu suka ce to haka shi abin da ya kamata a ce mutum ya ci a riba in ta wuce haka suna ganin cewar an matsa wasu malawa suka ce to ai in kun yi haka kun yi price control ku bashi wanda ya ci ɗaya bisa uku wanda kuma ya ga zai iya cin ma ƙasa da ɗaya bisa uku ya je ci shi ma an samu sassauci fiye da yadda kuka faɗa ko sannan kuma wanda ya haura ba ku isa ku ce da shi ya saba musulunci ka fahimta to akwai wannan eh sadaka abu ne abu da shari'a ta fashi amma cewar an zo siyayya gurin ka ce faɗa min gaskiya ya za ka iya ce to kai gaskiyar abin da kake ga za ka iya sai da shi ka siyo shi naira tara amma in ba a siya sha biyar ba za ka siyar ba ga mu gaskiya ce sha biyar ne gaskiyar da za ka iya siyar ba kana ganye ƙasa za ka kai ba za ka siyar ba jigilar da kai ta wahalar kuɗin motar ka je ka siyo ka dawo da kuma kasa da kai kake tsariya in ba baka haka ba kai wahalar ka ta taba a banza za ka iya gaya masa wani ita ce gaske kuma ka ce za ka iya ce masa sha biyu in fa na gaya ma ba za ka rage min ba ko siya ko ka tafi ce to faɗa min ko siya ko tafi ce to za ka biya sha biyu ko ce za ka biya sha biyar in ka gaya ma ka sayan bai ma ba ka kara gaba ba shi kaɗai ba ne mai sayarwa. Wassalam. إيه، جاء الاختلاف والبدء إيه. وصار الناس من وصار الناس من eh mutane suka zama eh, runduna runduna eh suka zama kuma kungiya kungiya ana ka samu irin su shi'a su khawarij haka aka samu su mu'tazila duk daga nan abin ya sa su masha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu